أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم بين تعالى جئت سيدنا مغفرنا عند الله سبحانه وتعالى يتبين من هذا الدنيا دنيا تنادى هذا يكون بعد ba ta saboda haka ba a karkata gare ta don da duniya wato zuciya ba a karkata gare ta don neman daya ko kuma abinci su abin da ya zama alheri mutum ya fuskanci albakiya ta haka ayyuka na bare masu gabata irin ayyukan shiga-shigan musulunci guda biyar da kuma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su ake so mutum ya fuskanta domin abin na ya samu yake kyakkyawan karshe da wasu bayyana ta'ala bima ya ci sannan Allah ya bayyana cikin abin da zai anna amalar hayatin duniya lalle duka ayyukan rayuwar duniya la karara da ba su da tabbas ba su da matabbata wala sabata kun ba su da yadda ra'ayi a tabbatar da su wa hiya mun mahalla ita shi ku ta akai ta da iska ta tafi gaban da wa sai hasabu alaiha kuma sannan a wa mutum hisabi kanta a baka duniya a karbi kuma sannan a yi ma sabi da ta faƙala Allah ya ce wani kurya mu na sabirin jibal ka ambata ranar da za mu tayyar da duwatsu gaba ɗaya mu gusar da su ayi mu gudu hudu da mu tayyar da ita gaba ɗaya an waje la'adi daga fuskar ƙasa wata sirin haba an mambata ta zama kura wanda ake shekewa da iska bayan ayyukan sun tafi ga banza wata al'adda ba rigatan kuma a kwana a tashi za ka je ƙasa wato ta fitar ai zahiratun ta zan bayyane laisa alaiha shay'un babu wani abu bisa gare ta kasar da in ka diba ita dai zaka ce labarin babu wani abu bisa abin nan bisa gare ta min jabalin babu dutse wala gairi ba wani sawato kamar ice duk da ba dai abubuwan da ke bisa ban kasa akwai ranar da awaye gari duk babu su babu itace bisa ban kasa babu duwatsu bisa ban kasa kasar dai ce ga ta nan idan ka diba babu wani abu duk abin da ka sani mai rayuwa bisa gare ta ya mutu wa nawa wa mutayar da mutane gaba da almu'minina wal kafirin mu'minai da kafirai gaba da sai mu tashe su walam nujadi minha ahada ba mu bar mutum ko guda ba a cikin ta kowa da a cikin kasa za mu fitar da shi idan an hito kuma za a canza sabon majalisa ne gaba Allah za a biya sai domin Allah shi hisabi a kawo mutane ga sunan wa uridu ala rabbika وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك أقام تاني قبالي أجيك أسدبا الله أبنجيك صفا سيسوه المستفيد قاسنا سيسوه كل أمة هو أني الأمة سفا سيسوه ko ya al'umma na kowane annabi sun yi sahu bayan sun yi sahu a haɗa su wani ɗaya wai ƙafa abin na wai ƙalu lawan sai a ce musu lagar jiyatu nuna haƙiƙa ga kun zo muna kama kana ko wani marra kamar yadda mun ka ce ku harko al'amari don san harko al'amari kowa shi ɗaya zo a duniya sai a ce to ga kun zo muna yadda muka halice ku kowa ya zo shi ɗai ai abin na na burada wato kowa ya shi kadai babu kowa tare da shi Ba fatan kuma kowa ba ya da takalmi kun san takalmi sa takalmi ni'ima ce to kowa bai zo babu wannan takalmi ran kowa bai zo tsirara babu wani mai riga balewan babu wani mai hula balewa wani abu na jiki ne na daban na kawa guralan kowa ga yanan wanda an karhe shi kudin ma ya bace fatan nan da aka ɗebe mai ranar kudu an ɗauko mai abinci an samu ba wani abin dariya na ba kowa baya kallon wani kowa matsala ce ta ishe shi wala mala babu dukiya wala banuna babu ɗaya wai bani da kire albasi sai a ce ma waɗannan da suke musu kiyama bal za'amtu ai kucewa kuka a a cewa kuka yi an makabbatu min al-fadila ai innahu yadda abin yake lan naj'ala lakum maw'idan lil ba'si cewa kun kai ba mu sanya muku lokaci na tayarwa haka abin da kuka ce kenan to ga ku kun zo mana kowa shi dai wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون wato kun sa akwai mutane waɗanda suke bauta ma wasu mutane har da zuwa inda kabarinsu suna kewaya suna da da albarka to in kiyama ta yi sai Allah ya zo da kowa shi kaɗai ya ce wala garji ito muna furada hakika kun do mana guda guda kama khalaqana ku awwala marra kama wanda muka ce ku marko al'amari yau babu masu ceton nan tare da ku wa taraktum ma kun wara zuhurikum duk abin da muka ba ku na ni'ima kun baro shi can bayan ku don kun baro shi duniya nan kuma inda kun ka iso lahira ta babu ɗaya babu dukiya babu gidaje babu mulki babu wani iko ga kunan kun baro shi wara a zuhurikum wa ma nara ma'akum shifa'a akum da amtum ba mu ga masu ceton nan naku wanda kun ka ce wai annawan dukan shiraka su masu tarayya ne da Allah cikin ku ba ana cewa ku kadaita Allah addu'a ibada ce kun ki kadaita Allah ga kunan wajen kabari kuna addu'a ga kunan kuna addu'a Allah don albarkawa ne Allah dan daraja ɗaya annaba ha aka kai ga wani ya azabin kwarai na Allah dan ɗayan bani Isra'ila Allah dan bani Isra'ila ya azabin kwarai na ya ji ana abin ana don albarkawa da shi ko sai ce don albarka bani Isra'ila to kun ga irin waɗannan abubuwa duka yau mutanen nan gaba ɗaya ba mu gansu ba shufa'a akum alladhi na za'amtu annahum fikum shuraka wayanda kuka ce wai su abokan tarayya na cikin ku yau ba mu gansu ba laqad taqadda'a bainakum hakika alaka da soyayya ta yanke tsakanin wa dalla an kun ma kuntum tazamuna duk abin nan da kuka cewa na wai za su ce ku yau babu ceto babu mai samun ceto sai wanda ya bauta wa Allah kamar wanda Allah ya ce bayan an da mutane haka Allah ya musu wannan gargadi na farko sannan wa wuce alkitabu ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول سنتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا to ana nan baya an tara mutane Allah ya gama masa jawabi kowa ya ga masa shi dai kamar wanda ya halice shi daga nan wanda alkitaba sai a dauko littafin aiki da wanda ya zama babu abin da a cikin littafi ne sai hira da bacin mutane da bacin shugabanni ne shi daya aiki ne baya da wani abu illa banda bacin shugabanni ne kai wanda ko sirrin gida ne bai sani ba shi ka cewa ya san sirrin shugaba kwasirin gida ne bai sani ba amma wani ya san na wani kawai da ya ji magana ne ya kara gaba ya kara yana ta maimaitawa da sai a ɗauko littafi a buge ko da aka buge littafi ne ya ɗauko ya diba sai ya gabu ya cika da ɓacin mutane ya san ya gama ya wuce ya yi tun da bai da abin da bai kai shi aljanna ai kitabu kullum bi in kawai kowane mutum a azamai littafi ne ga nuni na da mu'mina mu'mini cikin mu'mini kowane mumini a bashi da tayi ne ga hannun dama wa a amanna wa bi shimalihi min akabihin an kuma cikin kahire yake a bashi da tayi ne ga hannun hauni a gaya mai ga hanya ta nan wanda da aka ba littafi a ce mai bina ya an ba mumini littafi a gwada mai hanya a ce bina sai aljanna a ba kahiri littafi a ce bina sai wuta wata mina za ka ga masu lahiran nan kahirai mushriki na suna cike da tsoron mai ma biyu ga abin da sun ka aje cikin su. wa yaquluna inda ma'ayanatihim ma fi sada sun kaga abinda a cikin sai ya aci na miyagun ayyuka sun ga abinda aka rubuta musu baya da dadi wa yaquluna sai su rika cewa ya waylatana ya kai cin mu ai halakatana ya abinna abinna ya halakuna ya halakan wa huwa mazdaru la da lahu wayl la da lahu min fi'li wa nada'uha abin nan kiran da aka yi mata alata shibiha bi shakasin ya kamanta ta bisa ga kamanta ta da mutum ya kire ta ce ya wailatana ya ce abin da ya sa ya ka nan ya kamanta ta da mutum da abin da ya dole ba yake babu kamar mutum wanda ake neman ya huskanto sai a ce ya zaidu ana neman ya zo ka annahu da kama an ce ya halaka na kabil kamar cewa yake ya halaka mata ho ga lokacin kiyayi fa hada awaniki wannan shine lokacin ki dan duk wanda bai yi abin kwarai ba a nan duniya ranar lahira lokacin halaka ce na yi kamar ya ce ya halaka taho a wa niki wato wa bihi taqari Allah kun ga cikin wannan ba da wannan littafi akwai ƙasar zukata wato ba da tsoro gare su wa isharatun kuma akwai ishara ila annahu la sahiba lahum ghayra halak banda halaka ba su da aboki abokin su ita ce halaka don haka ya ce ya wailata dama a duniya kowa abokin da ya nan duniya ya an ce lahira shi aka bashi wanda ya abotaka da mutanen kwarai in aka ce lahira a bashi suwa sai ya danna tare da su ya ji daɗin zama ya ji daɗin hulɗa da suwa wanda ya abotaka da mugun abu da mutanen da ba na kwarai ba sai a haɗa shi da abi ne don shi yawa kai ne zaɓi kowa abin da ya zaɓa makai ne da shi zai rayuwa kuma da shi zai mutu su waɗanda ya nuna kina annahu la sahib lahum ghayra hala banda halaka ba su da wani aboki wa dalabuhu sun ce halaka ta zo sun bide ta da kansu la alla yarama bihi don ka su ga ma hum bi la alla yarama bihi bi don su gora mutane ta aga abin da a cikin littafin sai sun ku kira halaka da kansu mali hadal kitab me ya samu wannan littafi mali hadal kitab bai kata illami an hada wato sai a raba su da rubutu ma fi mali sai a raba su ga rubutu ma da hada kitab fi alkitaba wajen rubutu da fadi da labadi kuma sai a hade su kamar wanda ake karantawa ma da hada kitabi me ya samu wannan littafi la yudadiru sabiratan baya barin zulmi dan tino wala kabiratan ko zulmi babban nan dunubi na cikin dunuban mu illa a hasa hafa shi ya gidan ta wannan abinda ya ne su kenan ba su aka haka nan na ba sun aza ba kowane irin abin da mutum ya aikata aka rubutawa ba to ka san da sani duk abin da muka aikata sai an rubuta shi duk abin da Allah ya ce ka yi idan ka yi saɓani ne sai a rubuta duk abin da ya ce ka bari idan ka yi saɓani ne sai a rubuta dama amurda na haisu ake rubutawa kuma za a rubuta sosai ga kowane littafi saboda haka komi yawa abubuwan da ka aikata mara kyau to duk za a rubuta yan kiyama ta yi duk a haɗa su gaba ɗai a rubuta ma abinka a aje ma abinka ko ka kira masiba babu mai maka maganinta suna cewa me ya mu wannan littafi baya barin karamin aiki ko babba illa a hasaha ba ce ya kidan ita ai abdaha ya kidan ita wa asbata ya tabbatar da ita haka dai al'amari Allah yake bala wa rasulana ladayhi yaktubu a'a manzannin mu tana nan tare da su a'a manzannin mu tana nan tare da su suna rubutawa duk abin da muke aikatawa manzannin Allah na nan kusa duk abin da muke aikata babu wanda ba su rubuta sai wanda ba bai cikin amru da nahayi ai ta'ajjabu minhu sun yi mamaki ga wannan fi zalika ga samun duk abin da suka aikata wa wajabu ma amilu hadira sun samu abin da suka aikata duk gaba da ya halatu ai musbata an tabbatar da shi fi kutubin cikin littafin su wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ka bai zalunci Allah baya zalunci komai ka aikata sai yayi masa ko gare shi duk wanda karamin aiki yake na alheri ya kai shi sai an baka lada duk wanda karamin aiki yake na sharri sai an biya ka janga aikinka ko bi ka aikata wala ya dalilin rabbuka ahada Allah ubangijin ka bai zalunta kowa bi ziyarati sayyi'atin bai kara ma zunubi ga zunubin da kai a wani kasa sawabin kun bai rage ma lada da lada da ka aikata ai la yu'aqabu bi dini jirgin ba awa mutum azaba ba tare da yayi laifi ba wala ينقص an ثواب المؤمن kuma ba a ragewa daga lada المؤمن دغلادا المؤمن daga ladan mu'mini ba a ragewa saboda haka kowanne mai rikai yana ta ka tsantsan duk inda ka shiga ka ganin ka boye mutane mala'iku na nan tare da kai duk inda ka shiga kai ma da an mutum wanda ya hanka mace kowa ba ka iya wucewa bale su da nurani su da da haske an kai su kowa ko ya katta girma allura suna iya wucewa ciki أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون يحسبون كوسنا بتو أنا لا نسمع سرهم ونجواهم سنة بتو سر بسكي با مجي نجواهم haɗuwar da suka yi suna wani ɗan kware-kware mitin ko da daddare ko da rana cikin wani dan gida su ɓoye suna zaton ba mu sani ba ba mijin abin da suke yi bala muna ji wa rusulana ladayhim yaktubun mandannin mana nan tare da su suna rubutawa saboda haka kowa wajibi ne ya rika kulawa duk abin da kake kada ka yi zaton akwai abin da za ka yi wanda Allah bai sani kakkai wannan zato babu abin da kake wanda Allah bai sani الله يغفر تامنا واذ قلنا للملائكه واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ثم إن كل عمل لغير الله سنة دون أيكي لأنكي بعد أن الله ببعيني يني سبود الله ba komi kyawu ne fa huwa lil hayati dunya kama ta kaddama shi wannan aiki na daga duniya na kama wanda ya gabata saboda haka duk abin da za ku yi matsayin ku na musulmi ku yi niyya mai kyau matsayin ka na musulmi duk abin da za ka yi kyau ta ce ka ne da ma'aikin lahira ka samu kuɗin duniya kuma a baka ladan lahira ka samu bi kenan amma in ka yi don duniya in ka samu kuɗin duniya shi kenan in baka samu ba baka dai da ladan lahira ciki don baka yi da Allah ba wa kullu man amila duk wanda ya aikata aiki ba dan Allah ba fa inna ma ittaba ash shaytan bi ma dama shaytan ya biya ga wannan aiki na shi ga wannan niyyar ta aikin to shaytan ya biya don ko san fa ma za ba adal haƙƙi illa dalal ban da gaskiya babu abin da ya rage sai bata in baka baka gaskiya ka bi Allah ba to kai rashin gaskiya shaytan na kan biya ma anna shaytana abu bani adam duk da yake shaytan shine babban makiyin ya adam wala ya akuzu ila khaira abadan shi dan bai kama dan adam zuwa ga alheri duk abin da ka ga shi dan ya kawata ma to karshe da sharri zai kai ga komina kama kala ta'ala wadkur mansubun bi ukur ai abin na wa abin na wa id ai wadkur ka ambata irqulna lil malaika sai da muka ce wa malaiku ujjudu li adam ku yi sujuda ga adam bi amrin minna da umannin ba Allah ya ba da umarni yace mala'iku su gurwa na su gaida annabi adam ba sajadu sai mala'iku duka sun ka duka sun kai gaisuwar da Allah ya aiko su don shi Allah duk abin da ya ce a yi to shi ya ibada sai suka duka suka yi abin da Allah ya sa su illa iblis banda shaytan kana min aljinn shi kan dama cikin aljannu yake alaysa sana'u nan mun qatawam don abin na dama ko can ba cikin mutane yake ba ko can ba cikin mala'iku yake ba kamar inda ka ce kowa ya tashi banda akwaya kaga dama ko can ba cikin abin nan ko can ba cikin mutane take to kowa da kowa ya yi sujuda banda shaitan wa iblisu shi iblisu kowa abin jinni dama shi baba aljannu ne falahu zuriyatun yana ko da zuriya suna nan suna wahal da mutane sun yi taɓa nasu mutane sun kyale su sun yi taɓa mutane da ɓanna mutane sun kyale su yanzu sun shigo gari yanzu ka je an shahi wannan ka je an shahi wannan ka je an ce ai aljannu gare shi ka je wancan can ka je an ce aljannu gare shi duk yayyata ita ce ke ta ƙara nasuwa ƙiyayya ce ke ta ƙara nasuwa dama abin da ya shiga tsakaninmu da su bautawa Allah da yawan na Allah don dama an ce shi shaidan ya yi matsawa kusa ga wanda bai zikirin Allah shi ya sa shawar jinnu ya yi shawa yara ƙanana da mata saboda zikirin Allah ya haƙanci a wurin su to ku yawaita zikirin Allah don Allah ya kare ku daga sharrin shaidan in da ku in kun tashi daga kwana ku yi zikirin Allah wanda aka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ku karanta wannan in kun tashi daga kwana to daga nan komi za ku yi ambaci Allah har zuwa lokacin da za ku koma dawowa ku aji gehen ku ga ga shahida ku kwanta ku ce bismika rabbi wa da'atu janni kun ga an dawo inda aka tashi to in dai za ka rike zikirin Allah hakan to da izinin Allah dan ba zai shahi ka ba wala ma dhikra a yana da zuriya wanda aka ambata tare da shi ba'adu a cikin a cikin abin da zai biyo baya wal mala'ikatu amma mala'iku la zuriyata lahum su ba su da zuriya don mala'iku ba su aure mala'iku ba su da mata ko ba su haihuwa wala ya'suna Allah ma amara su ba su saba wa Allah ga duk abin da Allah ya umarce su su mala'iku bayan Allah ne salihai cikin mala'iku ko da guda babu wanda ka samu cikin mala'iku ko da guda babu wanda ka samu amma cikin shedannu cikin aljannu ana samun guda guda waɗanda ka bauta Allah amma dai ba su da yawa kamar wada masu bauta Allah suke da yawa cikin iya adam fa basaka abin nan fa basaka an amri rabbi shi shedan sai ya fita daga umarnin Allah ubangiji ay karaje an da'ati ya fita daga da'ar Allah da take sujud yace gaskiya shi ba zai sujuda ba aka aka yace gaskiya ba zai sujuda ba دم يتي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من yace abin da yasa ba zan duka in gaida shi ba dan ni na yi shi yace me dalilin kai ce da wuta kai ne shi ko da ƙasa kai shi shedan ya kuskure bai san ƙasa ta yi wuta ba dan kana iya yin gida bisa bisa ƙasa ka zanna kuma ka rayu amma ga wutan nan gari ka kai gida cikin da ka zanna bisa gare ta in tana kai gobe baka mutu ba kun ga shi abin nan ƙasa ta yi wuta tun da ita ana rayuwa bisa gare ta sannan ƙasa ana tona ta a ɗebi ruwa amma wuta ba a tona ta a ɗebi ruwa sa'annan abin nan wuta duk yawan ta an ka zo a mata ƙasa tana mutuwa amma ko an zuba wuta bisa ƙasa ba ta mutuwa don nan ma muka dahuwa ya ta hashe wuta kenan ko to Allah ya gafarta mana dan ya kuskure hanyar da ya kamata ya bi wajen jayayya yace abin nan shi ya hita daga abin nan da dan shi ya yi yayi annabi adamu bisa ga kadunai ta takhuzuna huwa zuriyata ya bani adama ya ku ya adamu kuna rikon shedan da zuriya tai wala ta takazuna tatakhuzunahu wala ha'u fi abin hu yace bil mawdi'ani li iblisa wato kuna rikon iblisan kuna rikon zuriya iblisu awliya su zama ya gare ku yaya za ka dibi wanda ka tabbatar da bai kamnaka ka ce wai shi za ka bi ka ba masoyinka ai wannan wauta ce ka bar wanda yake son ka tun sadda Allah ya halice ku ya halice masoyinka shi ko wancan Allah ya halice makiyinka sannan ka dawo ka bar masoyinka ka koma ga wanda kake ki ka ganka baka da wani ka ganka wawa kake ya za ku bar masoyinku ku riƙe abin nan makiyinku ku auliya amin duni ku bar ni Aiki ta dai wani ku je ku ne musu da'a makiyanka ko ya nuna ma yana son ka bukata gare in ta biya kana gane bai son ka da ta biya kana gane bai son ka wa hulaku abu alhali suna nan makiyanku a ada suna nan makiya bai salabalimi na badala wannan canji na ya yi muni canji ya yi muni ka bar dan uwanka masoyinka ka teka goyi bayan wani makiyinka wannan canji na ya yi muni don masu yin haka na azzalumai na kuma canje su yayi muni ai iblisa wa mu. rikon sheda iblisa da rikon zuriya ta yi shi shaydan fi da'atihim wajen musu da'a badal da'atillah maimakon abin nan yi ma Allah da'a Allah zai sarrafa ku Allah wanda ya halicce ku wa badala abaku adamu kuma ya baban ku. annabi adamu ala mala'ika ga mala'iku har yace su gaida babanku sannan ku dawo ku bar wannan wanda ya muku wannan girmamawa ko wa babanka yana son ka sannan ku bar shi ku dawo ku bi wanda ya walakanta babanku kuma ya ce bai kamna ku har ya alƙawari cewa sai ya halaka ku sannan duk ku dawo duk ku gane ba wai don kuna gani a wani abu wanda kuke so gare shi don ba wani abu na mutane sha'awar su ta suke so shi yasa kawai suke bin abin nan makiyan Allah in ba da wannan ba za su bi ba ai kowa ya san makiyan Allah makiyan Allah wa qala ta'ala ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلقه أي با هلتا دسو هلتا تيبا أي إبليس وزريته سدنا هلتا إبليس دزريته أي باسم abin nan ma a shatuhun su iblisu da shi da zuriya ce ban shaidar da su ba wato su ba su nan lokacin da na halicci har wato la da halitta sama da ƙasa ai ban shaidar da shaidan da zuriya ce da halitta sama da ƙasa ba wala farka musun ko halitta kawo nasu ai lam ahadur ba agahum karka ba'din ba halatu sashen so wajen halitta sashe ba wa ma kuntu mutakhidal mudallina aduda ni ban zai ina riƙon halakaki masu ɓadda mutane adudan mataimaka ba shi Allah baya rikon azzalumai su zama taimaka duk wanda Allah ya sa azzalumi na makiyan Allah na Allah bai riko ne mataimaki saboda bi za ka ce Allah ka kabi amma ka dibi makiyan Allah ka ce wai shi ai yana taimaka ma kana gane baka da wani lokacin da gane ka kuma ta da umarni sannan za ka gane baka da wani ai a awanin da khalqi wa kayfa tudiyuna to dan me kuke musu da'a tunda ba su suka kama na halittar nan ba dan me za ku musu da'a ويوم يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا واذكر كما تأبتا يوم يقول رانا الله ذي biliyari wato yawa mai kulun ranar da Allah zai ce wa ƙura abin nuni yawa mana kulu na nushira kayi ba kun ce ina da abokan tarayya nan duniya ana ta kiran ku ku yarda da Allah guda ne in za ku tashi ku ci ya Allah in kun zanna ku ci ya Allah in masiba ta same ku ku ci ya Allah shi ya ce muku a darasin mu na shekan da qulitu Allah au rahman in matsala ta same ku ci ya Allah ka ba mu kaza akai akai kuka kauce ko ka ce dole sai an kira masu albarka halin su masu albarka zaman ba za su gani ko su kamar ka suke kuna ta wani haɗa kuna ko baki to ka tuna wannan magana da ka kai Allah bai kyale ka tana nan rubuce kana gane ka ai ba wawa kake ba kyale kana an kai ranar kiyama sai Allah ya kira ku ya ce na dushe da kayi ku kira abokan da nan nawa wa'annan kun kace da na suke wa'annan kun kace su ma ana kira su kamar wanda aka kira Allah kuma suna ansawa da Allah ke ansawa idan ka ce ya Allah shi wancan ya ce ya ya sayyidi ya maulana kun ka ce ma na sayyidi maulana wai ya yi saurin karbawa wai amma ya saurin karba shi wato ya mahi Allah karbi to ku ku kira wasu Allah ya ce na bi yi ku kiro abokan tarayyar nan wanda kun ka naɗa ne don su irin wa'annan wali kun san naɗi na taro akai rana kaza akwai taro wuri kaza wato na naɗin ne shi ba waliya Allah na wanda ka ibadar Allah Allah ya zaɓe shi ba a shi mutane na kawai ya ka shirka da su su zaɓe su yi taro su kutsai da abin su su yi naɗi yadda aka naɗe sarkin gargajiya haka aka naɗe irin wannan wani ku ku kirawo ku je ku waɗannan abubuwan bauta sai su je waje kira su Allah dina za amtu wa'anda kun ka ce wai suna ceto liyashba'u lakum don su yi muku ceto da za a muku da cewa sai su je su kira su kowa ya kira na shi ya wani ya wani ka san can mun sa fassarka ko ina duk gida fassa ce to komai aka ce mana an ce mana mun kira buwa da kai komai aka ce mana an ce mana mun kira buwa da kai to yau an tawa an ce kowa ya kira mai ceto nai ta ce ce mu wanda awon su kira su zai shiru kamar wanda shi ka dusa ya wani ya wani su ji shiru suna can takai da yake koshi falin ya saji lahum ba su karba musu ba ai lam yujibuhum ba su karba musu waje anna bainahum sai masaya tsakanin su bainar ayil hati wa abidiha tsakanin allolin nan da masu bautar su aw bainar mu'minina wal ko tsakanin mu'minai da kafirai masamau bai ga wani shamaki tsakanin su قال ابن عباس ai ja'alna bainal mu'minina wa bainal kufari hajiza sai mu sashi maki tsakanin mu'mini da kafiri mu'minai inda suke wato abin na na aljanna inda kafirai suke wuta sai su dora kira su alam nakum ma'akum alam ba tare da kuma da can duniya ba tare muke sallah yawma yaqulu المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلهم عذاب وتران القيامة كنا ba wai tsakanin mumine da kahire ba da tsakanin mumine da munafukai ana sa shamaki yau mai kulu munafiquna ranar da munafukai maza ke cewa wani munafiqatu da munafukai mata lillazina amanu ga masu imani don sun cire musu kowa na ta da haske ne wani wani ku jira mu na kata bilmin ku madan haska ta mu na haske daga hasken wani ku dan jira mu mu haske ya mutu ku dan jira mu hitilan mu ta mutu madan da hasken hitilan ku dan jira mu na kata bilmin ku kilan ji uwara a kun sai ya ci ku koma can bayan wata da suna ai wanga haske da kuma gamu mu ne sun zo da shi da duniya an ka samu shi ko koma duniya in tana yiwa kuma kun san koma duniya bai yiwa saboda ka yi kokari ka kunna hitilar kadar nan kuma in kana son ka kunna ta buta ta rikawa da kyau ka kamma ibadar Allah tsakaninka da Allah a cikin dare da yini abinda ka gane mara kyau na roƙa ya gafarta ma wanda ka gane mai kyau na ina godiya da ka gane yi ayyukan kwarai kai ta godiya da ka gane ka mara kyau kai istighfari haka ake yi don haka aka ce kilan ju'u wara'akum hukuma can bayan kofartar su n'ura sai sun ka koma sun ada yana yiwa su dawo duniya su ɗaya basket ko da suka ɗan jawo ba sai sun ka duhu ya ƙaru sai sun ka wayo su koma su cimma muminai ba duk ba bai na wanda su sai an ka sha maki tsakanin su wani abin na na eh, gina tsakanin su ba duk ba bai na wanda su lahu babu yana da ƙofa ba na hu eh, abin na fihin rahama can cikin ƙofar nan inda muminai suke rahama amma wa zahirin bayanai mun min kibali can wajen inda manafakar suke da kafirai al'azabu azaba suna ta kiran su wani na mu tare da ku ba alam nakum ma'akum qalu bala walakin lakum fatantum anfusakum wa tarabbastum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادون سنة تكرا سواني وايك وانا كرا وانا يسني ألم نكن معكم وانا أشي تندوني أبا مسلاتي مقدابا alam a ma'akum ba wuri guda muka sallah ba wannan kun ga suna kiran su ba a tausaya musu to ranar lahira babu ruwan kowa da wani ya ce yi bala walakin na kumfatan to an fusa ku sai dai ku kun hita da kawo nan wata rabarsun kullum kuna ta jiran masiba ta same mu wa garrabkum al-amani ɗan duniya ya ya ya shagaltar da kowa ko ne kawai yadda za a yi a samu kuɗi yadda za a yi a ji daɗi abin da dai an gaban ku kenan hatta ja amrulla ha al'amari Allah na mutuwa ya zo muku kun ka mutu wa barakum billahi da garuru shaydan mai rubi ya rubi ba ma an ga muku ku kuɗi shaydan to ga ku shi da ma inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id da ma dai yana kiran kungiya ta don su zamo cikin yan wutar sa'ira ku bai mai biyayya ku bai mai biyayya ku yi ta Allah tsari daga sharrin shaidan wakila kuma an ce abin nan an sa maki bainar ausani wa abadatiya tsakanin gumaka da wanda suke abin abin na masu bautatta na wa qawlihi ta'ala fa zayyana bainahum qala ibn al-arabi kullu shay'in hajizun baina shay'aini duk abin da ya shiga tsakanin abubuwa biyu ya raba su to ba huwa ana ce mai abin nan mubaqun bil to Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana kariya wannan nadama Allah kada ka samu cikin wanda za su wuce in kiyama ta al mujrimuna nara al mujrimuna nara fa سمعوها ولم يجدوا عنها مصرفا cikin wannan hali wara almujrimuna nara masu laifi sun rage sun ga wuta kuma wadannu sun tabbata annahum waqi'uha su za su hada cikin ta ai waqi'u na fiya sun tabbatar da cikin ta sun kai babu auna tashin hankali kamar mutum ya ga wuta a ce kuma ciki yayi yanzu wanda ya san zai wuta a ci yanzu yanzu cikin ta za ka shiga wala mai jidu ana masirba ba su samu karkata gare ta babu yadda za su yi to ba abu mai tashi hankali irin wannan ya Allah saboda ramaka karka sa mu cikin su ya Allah saboda rama ka ko mutum guda cikin mu karka sa ya cikin su wa laqad sarrafna sarrafna ولقد صرفنا في هذا min kulli matal wa kana al-insanu أكثر shay'in to wa ba da ma bayyana bayan Allah ya bayyana anna man amala da gairin Allah duk wanda kai aiki ba da Allah ba inna ma abudu shaytana dama dan yake bautawa aduwa maki ne to bayyana sababa ta shaidana sai Allah ya bayyana sanadiyar da ta sa dan yake adawa da bani adam wa abin nan kafati kuma ya bayyana wauta ta man shirka billahi shay'a wanda ka shirka da Allah bi ibadati a cikin ibada waje za a zalika kuma ya bayyana sakamakon da ake ba kowa duk wanda ya yi shirka da Allah to ga sakamakon da ake ba shi yawmal kiyama to bayan wannan aqaba sai Allah ya ce aqibi ala inadi kufari ga kin gaskiya kahire ko ya bayyana ko gaskiya ta bayyana sai su kibi ko sun gane sai su kibi wasu murarihin alkoholi da doge wasu bisa ga kafirci ba da kiyami da hujjaji alaihim bayan hujjoji ta tsaye gare su sai su kibinta bayan sun gane faƙala wani kada sarrafana hakika mun ta jujjuyawa ai bayyana mun ta bayyanawa wa bihi min al-musanati badiya raddul ajzi ila sadri wannan shi ake ce ma abin na na musanati badiya dawowa da abin na al-ajzi karshen magana sai a dawo da ita ila sadri farko inda aka fara don a hada sai zama daya wa laqad mun ta jujjuyawa cikin wannan qur'ani للناس ga mutane misalai إلى irin misali ai كل مثل matalin misali daga kowane misali sifatun da mahabubin ai matalan min jinsi kulli matalin misali daga jinsin kowane misali mun sanya cikin qur'ani duk abin da kake cikin qur'ani an yi bayanin iri dai in na kwarai na an yi bayanin waɗanda sun kai haka sun kai nasara in muguna an yi bayanin waɗanda sun kai irin haka nan ba su yi nasara liya liyatta izu don mutane su azantu amma mutum mutum kahiri akwai taurin kai gare shi wa kana lil insanul kafir mutum kahiri ya kasance akthar shay'in jadala ya komi yawan jidali babu mai jidali kan mutum ya gane gaskiya kuma ya dawo ya ta jayayya yana neman ya ije ta ya tabbatar da karya ay kusumatan babu wanda ya kai kamar mutum ga husuma fil ba'i wajen tura wajen tura ƙarya ya tabbatar da gaskiya wa huwa abin da jadala tamyiza abin nan manqula ana abin nan min ism kana al ma'ana wa kana wa kana al insan jidalin mutum ya kasance a katar shay'in fi ya yayi komi yawa cikin jidali mutum babu wanda ya jidali ne ya Allah saboda rahamarka ka daidaita magana ya kama daidaiciya wa ma mana an nasa wa ma mana an nasa an yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس باب أبن لها متاني كاهري أن يؤمنوا سي إيماني إذ جاءهم الهدى سد شريعة القرآن تزو مسلم ويستغفروا ربهم سرجع الله أبنجي جنس داور الذنوب اللي سكا أيكتا illa an tatiyan sunnatu awwalina da dai suka jira sunnan mutanen farko wato hanyar da Allah ya bi ya halaka na farko shi ɗaya na suka jira a a halaka su shi ɗaya na hana musu da gaskiya duk wanda bai da gaskiya ba Allah bai masa azaba ko ba wai cikin kahirai ɗaya ba ko cikin musulmi mutum yake ya ƙibin gaskiya to zai ga sakamakon ƙibin gaskiya ce kuma tun daga nan duniya za a gwada ko ga kowace matsala ko ga matsalar siyasa ta ke gaskiya to sai ka gane kuranka sai ka gane kuranka to al'ada ce wanda Allah ya saba duk wanda ya bi ya ƙi abin da ya sa shi to sunnar da ya bi wajen hallaka wa'ancan sai ya bi irin ta gare shi ai abin nan sunnatu na biyan ba abin da suke jira ba ce sunnan mu sunnan mu ga wa'ancan na harko to mu musu irin wannan sunna su ba cikin su wani halaku shine a hallaka su halaka ita ɗaya suke jira al-muqaddaru alaihim wanda aka kaddara musu ita suke jira ta zo tunda an yi ayin su da Allah sun gida Allah shi ko Allah yana da ka'ida ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ma uridu minhum min rizqin wa ma وهو الرزاق ذو القوة المتين wato Allah ga ka'ida da ya halicce mu don mu tawo duniya mai mulki ba shi mulki halal na amma ba don shi an halicce mu bai halicce mu don mu yi sana'a ba mu tara kuɗi ita ma halarta amma ba don ta ya halicce mu ba bai halicce mu don mai noma ba shi ma halal na amma ba don shi an halicce mu ba sai ya faɗi da kai ne abin da sai ya halicci mutane wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kun ga wannan bayyanawa ne bayyane Allah yana bayani abin da ya halicci mutane don shi yace ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta shi ɗaya ne ma uridu minhum min rizqin ba ni wani arziki gare su wanda za su ba kansu ko za su ba iyalinsu da Allah ya halice ka ba don ka da dan ka arziki ko iyali ka ya halice ka ba wa ma uridu an yi tayamun kuma ba ni nihin su ciyar min da kansu ko iyalinsu ba don ka ciyar da kanka abinci ya halice ka ba ba don ka ciyar da iyalinka abinci ya halice ka ba shi kawai ya ce illa ne ya abu don ɗai sabota na halice su magana abinci ko baka ce da ɗata ba inda wanda za ka ci na kwantar da hankali inna Allah huwa razzaq hakika Allah shi an mai bada arziki zulku wata kuma yana da ƙarfin basuwa don kakar ya ce shi zai basuwa kai shakka zulku wata yana da ƙarfi da kuma yana da ƙarfi tsananin ƙarfin da ya kaɗi ko abinci ya ba duk wanda ya halitta yana iyawa saboda haka ba don ka faɗa makanka arziki ya halice ka ba don ɗaya ka bauta mai saboda haka ɗan adam mutum ɗan adam kamata ya yi sa ibadan nan gaba akan dukkan komi idan abin na abin da Allah ya halice ka dan shi idan da kuɗin ka ya saba mai to mu rubuta kuɗin nan dawo daidai da abin da aka halice ka dan shi don dan halitta dan ibada an halice ka idan mulkin ka ya saba bari ko nina na ya saba to ka bar wanda ya saba don ba don wannan an halice ka ba dan ibada an halice ka to idan mutum ya ƙi to yana gane kure ne sunnatul awwalina za ta zo mashi sunnar Allah ga mutanen na farko da suka saba mai ya halaka su to haka nan zai ma waɗanda suka saba mai yanzu wasu mutane da aka alice suka saba manyan masu kuɗin nan na fir'auna da suka saba musa ya musu addu'a kowane su ko da ta inda ya aje kuɗi duki ya iske ƙarfi dukiyar ta koma duki shi mutane mutanen annabi shu'aibu da sun ka saba aka aika sun ka ƙi sabawa sai aka samu su hasara ko sau kaya sai ya faɗi ko sau kaya sai ya faɗi ba a ce riba ka sau kayan dubu goma ka sai su a dubu tara jibi ka sau sai dubu takwas wata rana sai a waye gari babu jari shi nan kowa to yin zaune kudin kowa sun bari Allah ke haka yi musu hamsha kan masu kuɗi ne haka Allah ya musu to kowa da inda Allah ka kamo shi kun ga talaucin gada kun ga gani kun san bako na bai saba tawowa kasar da irin bana ba tare ce da kun san bako na ba mutunan kasar gana ba talauci wajen shigo kasar gaba na ba mu taba sani ne haka ba gaskiya ba kasar da hakan kiwo shi an gani to ku dawo ga Allah a yi ba da Allah da da bari a tuban ma Allah a tuban ma Allah don a kore shi saboda baka san inda ya biyo balle ka da shanka ka sai ka dawo ga wanda ya aiko shi kai ta tuban mai shi ya inda biyu da abinai gane na kuka ba ku gane shi ba to duk wa'anda suka saba ma Allah su wa'ancan babu abin da ya hana su imani su dawo wa shiga fi ba qahu su roki Allah ubangijin su gafara illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin fati sunnan mutanen fara suka jira wanda bai jiranta kun ji imani ne yake gyara ya kama istighfari da istighfari nan karami daga cikin yansu sigibarin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake iya sallama sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah salatu shine karami ya ishe ka ya ishe ka kama shi gaini ina lahi an ka samu dubu goma ka ina istighfari ina lahi kuna kabbara halan dubu goma wani aiki na ba wani aiki na wai dubu goma duk da kai ya dubu goma yau to ka rage dumi ka yawaita istighfari don ka samu rayuwa mai albarka ka samu sauƙin rayuwa don ka kori bakon ga da ya shigo cikin mutane ba a san inda biyo ba talauci kenan aw ya ce wa azabu qubla ko kuma azaba ta zo musu qubla wato abin nan eh, jama'a jama'a na azaba bidan mace ne qubla jama'a qabilin ai a nau'i nau'i wa qari'a bi kasri qabi wa batahil ke bala ai muqabalatan wa ayana azaba ta zo musu bayyane mutum na ji na gani aka shi shiga banza yana ji yana gani an ka ce wa huwa al-qatl yawm badar su in can tasu azaba ta zo musu bayyane ranar yakin badar Allah ya kashe suna ji suna gani ya kashe su to wanda ya saba shi ko yadda Allah zai kawo mai tashi azaba kana ji kana gani ba ka da masaniya sai abin da ya tana ta same ka a kashe ka wa huwa ala hadha min al akbar bil ghaib kun ga wannan kenan ba da labari ne ga gaibi to ku kama Allah ku dawo ga Allah da yawaita tuba ga Allah da yawan ko ku yawaita tuba da yawan istighfari can dole haka a shi yanzu abin da yasa gwamnoni masu mulki mai yawan su ba su damu da mutanen da suke mulki ba ne dole in masiba ta faru cikin jama'a abin da gwamnati ke yi kiran kwamitin ta take yi a ganna sai ta su yanke shawara sai a bada umarni a rubuta takardu a aika ma ko waɗanne ƙauye da kowane ƙaramar hukuma a aika musu su yawaita istighfari a yi ta istighfari a yi ta istighfari a yi ta istighfari abinda ake kenan wa illa ta da firlana wa tarhamna na. min khasirin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin waɗanda ayoyi sai a rubuta su da takarda a aika kowane gari a ce kowa shi ta yanzu kowa shi ta yanzu da izinin Allah bakwai guda a bayi ko da wuce ba nan na karanta muku lokacin da ya faru zamanin Umar da Abdulaziz da kasa ta Musa na karanta muku duk wanda ya rubuta duk mun karanta da a nan wurin muka karanta shi da to haka na ake yi kun ga abin da yake tabbatarwa dukkan ga matsala to Allah an ka taba hushi na yayi to yadda da a huce shi a dawo gare shi a yi ta tuba ana istighfari wa ma nursul mursalin وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا wato duk wata masiba da kun ga Allah ya aiko muku kuna zaune lahiya ya kawo muku wata masiba to wakili na an ka aiko manzo Eh, manzan Allah na ita nasiba kuma wanda duk bai dibin manzan Allah da aka aishi ya dibi ne to hasara ta tabbata gare shi ya hasarta alal ibadi ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un wata tana da kunta ga tashi shigo cikin jama'a bayan da babu ta to manzuta aiko ta an kai akwai abin da kun kai ma Allah ya aiko ta don ku gyara manzon sanawa ne ya goya baya ce har da talauci manzon Allah Allah ya aiko shi talaucin da da kuwa ko ina manzo na kai cikin jikinka har da lahiya ka ji ta tana ba ka da lahiya to sako na aike na an kai ma akwai abin da kai aike na to Allah yana hushi yana dama ya ce ya hasrata alal ibad ya tsananin nadama da bakin ciki da bayan da ma ya ati min rasulin babu wani manzo da ke zo musu illa ka bi ne sa zo sai sun nafi suna izini shi ba su tsaya su ba sai su ta wani tunani daban kai ku koma ga Allah Allah ya wata ara ya kawo ku barka duk abin da kuka gani Allah ne ya kawo shi ku yawaita istighfari da yawan tuba wa ma nursilul mursalin ba mu taba aiko manzanni ba illa mubashirin lil mu'minin fa sai su bishara ga mu'minai wa mundirina su zama su tsoratarwa makawafin lil kafiri masu tsoratarwa ga mutane kafiri wa jadilul ladina kafaru bil batil amma kafirai sai su dora jayayya da ƙarya suna kokari su nuna a wabba laihin su bane Allah dai na ya zalunci kawai iso ne ya zo musu wannan hitina su ba su mai da hankali ba su dora jayayya da ƙarya har su dora cewa da aba asallahu bashar rasula Allah na iya aiko mutum ya zama manzo da ire-iren wannan da ya bi hududin haka don su banna gaskiya da wannan nuna su ainihin ilu bi lihman haka don su bata gaskiya da jidalci sun rike سنة na na القرآن wa أنزل به da abinda aka musu gargaɗi da shi minan na da nauta sun da kai abin na huzuwa izbin kyau aiskuriya haka dai sun ka ɗauke shi wafi qira'atin da abin nan eh, bila hamzati badal wawi to wannan kun ga al'adar mutum kenan to Allah ka ya mana mu dai ka taimaka mana saboda girman ka Allah laihin da muka yi ma Allah ka gafarta mana kuma duk wata da wani tsoro Allah ka gafarta mana ka gusan mana da suwa Allah ka gafarta mana in mai maka ne Allah ba da ganganna ba Allah ya yi mana saboda girman ka Allah ka gafarta mana saboda rahamar ka Allah ka tausaya ma raunin mu Allah ka tausaya ma raunin mu Allah ka yi mana maganin duk abin da muka tsoro Allah ka yi mana maganin duk abin da muka tsoro Allah ka kare mu daga sharrin da muka sani da wanda ba mu sani ba nan za mu kwana insha Allah

salati da istighfari da sadaka duk lada su tana kai da saura addu'o'i duk lada tana kai ga uwaye amma dai abin da ya shafi karatun qur'ani to kai abin da Allah ya tabbatar ya kai abin da bai tabbatar ba imam malik ya ce babu hadisi guda da inganta akan cewa ladar kira a qur'ani tana kai da matacce kuma gaskiya ne duk hadisan da aka kawo imam malik ya ce suna da rauni ba samu a sai furqatu da ilan da idan yake jariya asirul bata ilin nisa don yanke jariya mala amma idan mutum ya karanta da alkur'ani yana cikin ilmi ya ilimin sa ne a karanta mutum an kace bayan ya mutu ko baka mutan dole har ya kamata shi ko gaskiya na karatu sai da gari ya kuma ya da wannan ka ji abinda annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam na gaya masa sura a ta kun gan shi na yanzu babu daren da bai kwanta da zuwa bai karanta ta wani sha babu zuwa da za ta wuce da rana bai karanta ta wani sha saboda ka sura ce ta almajirai kakka bata baya a suratul kafi sura dawaka da abin na na wadduha da alam na shari'a da inna anzalnahu da idza zilzilati da alhaqum takasur da qul ya ayyu da idza jaa da qul wallahu da eh, inna inna anzalna da idza zilzilati ma ambace su to rike su da kyau kakka bar abin na ya ayyu al muzammil kakka bata baya ta ciki a sai dai su ko kullun kullun nasu kullum da daddare ake karanta su kullum da daddare waɗanda duka to akwai kaya in sha Allah Allah ya gawata wa matasa abin da suka so su inda kaya su matasa Allah shi kawo kayan ta hanyar da ya halitta Allah shi ba da kayan ta hanyar da ya halitta yadda kuka taru a nan Allah ya tara muku kayan da ka isa ku a cikin duk tsawon rayuwar ku ta hanyar da Allah ya halitta da ji gaba Allah ya gawa da wannan wannan na cewa shin ba da riba da kujera hati yana da laifi kuma ya da yiwuwa ne wanda ya ba sa duk wanda ya karba wannan ka ta yi abin da ma'aikata alhazai ku ce a gada muku shugaban al'adun na wannan ma'aikata sai ku yi wannan ce za ku samu ƙarin bayani menene fa'idata menene fa'idata ba ta da fa'ida ko zan kai mana tambaya wanda an da fa'ida ah, wanda yana cewa Allah ya ce kucewa tare mutum ya yi tsariwa shi ya kucewa kawai mutum ya duka sai ya komi shi ya ce kucewa an kowa haka nan na kana yin maganin nan barbari ya ya kama ce ka shi ya ne in ko kana ne bayan ka gama ka tashi sannan wani abu ya sake fitowa to malamai sun rubuta a cikin wani littafi da ake ce masa da sa'ada cewa abinda mutum zai yi mai irin wannan matsala rashin lafiya in ya gama sai ya zai to yanzu kayan zai dawo in ya dawo sai ya duka shi wani to ta yi ce in wanda ya wadata shi ke in bai wadatar ba to motsa nan da aka ce ya hasa uku to wanda ta shiga cikin motsa shi ya kan hasa uku in ya hasa uku to abin da na ya tura shi ke shi ke nan wanke uku ya isa wanda ya fito daga baya da cutarwa ciwo ana kama kuma da ni an wancan wanda ya fi shayi man sallama abinda da a hukunci ne ya dawo da kuma sallama tare da nuna ya yi da ya yi niyyar dawowa cikin sallah bayan ya dawo sai ya sallama ta da nuna idan bai dawo ya sallama bayan liman ba ya ci gaba da zama gaban liman to ba shi da sallah haka ne sun karanta akwai kuma